to ji kanya kotan kaɗa hudi ta haramta gare ka wa akhawatukum Allah ya haramta muku armen yan uwanku min jihatil abi gehen uba awul ummi ko gehen uwa uwarka uwa guda ko uba guda ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda haramta wa amma tukum Allah ya haramta muku wato gwaggwanninku wa Allah ya haramta muku suwa akhawatu aba'ikum yan uwan ubannanku wadda take da mahaifinka da ita uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko uwa guda ta yi ma yawa uwa ta wa ajdadikum da kakanninku waɗanda suke kakakka wadda take uwa ɗaya uba ɗaya da kakanka to ko ka ce ba ka san kowa sai tsohuwan nan to tsohuwan nan ta ma yawa Allah ya haramta muku wa khalatukum Allah ya haramta kawarajanku wato kawo kauna uwa ko ya uwa ai akhawatu ummahatukum yan uwa uwa yan mata wajaddatukum da kakanninku na wannan gini wa banatul akhi Allah ya haramta muku iyan yan uwanku maza yan uwanka namiji uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda haram ne ka amma wa banatul ukhti da yar uwa uwa ɗai uba ɗai da ke da ita tsiyanta haram na gare ta waye da kunu na ya shiga cikin su auladun ɗiyansu yadda sun ka haramta haka nan ɗiyansu kuma umma Hasu kuma lati arda anaku Allah ya haramta mu ko ayan ko sun ka da kuma ba suke mali gabanin cika haulani shekara biyu walau bi masatin wahida ko da tsutsa guda inda malikin ko imamu na maliki in dai mace tana shayar da mamma an ka zo da yaro yana kuka ta ce ko nono ya kaso ta amsa ta aza shi ta nononsa, in ya tsotsa guda to wannan mata ta bata harmayya Ya ɗiyanta da shi ko su da duniya ba ka wuri haramun gun maliki tsutsa guda in an kai ta haram wa abi hanifa da abi hanifa amma wala budda an ya khamsa rab'at ba makawa ya zan tsutsa biyar wato inda shafi'i gun imam na shafi'i amma bayyana wal hadisi kamar da hadisi ya bayyana shi wato anan in muka duba wato kariya da tsaro a nan masaban maliki tana gaba domin ba a saki wata taga ba in dai kun ka sha ban mace to ka auren ɗiyanta ko tsutsa guda ta kai gabanin abinci ya wadace ka don haka shayarwa tana haramtawa abin da na ba ka haramtawa wa aka watukum Allah ya haramta muku ƴan uwanku minar rana'at na mamma, ƴan uwan mamma, matar da ta baka mamma haramta ka a wuri ta ƴanta haramta ka a wuri su ƴan uwanka na mamma. wai da haƙu zalika da suna, an riskar da wannan da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albanati min hadiyanta wa hiya ma arda'at hunna mawdu'atuhu wato wadda ta shayar da abin sakinsa wannan wani karatu na malar dunkule wurin ga a ƙa'ida idan miji namiji yana da mata mai shayar da mamma to sai ana nan kuma sai nemi wata iya ta wani uba jaririya ya ce yana son a wani mai ita ko an tafi ya bashi shi ko ce ya karba aure ya yi ne aure ya tabbata ya bi ɗa uba ya bashi shi ko ya ce ya amsa ana nan zama-zama sai ya ga to ya za a aure babu taki sai ce ya tafi yarinyar wannan da ta kan mamma kuma ce ce haka kai mai ce ato na dai saki sai shi kenan ana nan wata rana sai an hago yarinyar ga tana shan mamma sai an ka zo da ita gida ne mata tana shayar da mamma sai ta ce kishiyata ba ta ingani ita sai ta aza sai ta ce kila nono ta kaso sai ta bata nono ta haramta ga mijinta ita ga mata kwarai ko dan ta zan farkuwa ta ta zan mata ta zan uwa mata ta don haka shari'a ta ce wa uddibal muta'addibatu lil ibhadi yan an gane matar da ka amsan iya mutata ba su mamma don ta bata aure su an yi mata ladabi a ta kotu a hukunta ta wal ammatu an haramtar da kannan uwaye wato kauna uba ko da uba wal khalatu an haramtar da kannan uwa ko yannan uwa wa banatul akhi da ɗiyan ɗan uwa wa banatul ukhti da ɗiyan ƴan uwa Min minha bi hadisin da hadisi ya haru min ar-rida'i ma ya haru min an-nasabi wato irin abin da ke haramta wajen zumunta to yana haramta wurin shayar da mamma sai dai wurin shayarwa bai da zurgi kamar wurin zumunta rawahu bukhari wa muslim kuma Allah ya haramta wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matanku uwar matakka haram ya ka aure ta wato idan mutum ya ce yana son tiya ubanta ya ce ya bashi ya aika wakilai sun ka amso mai koshi ya amsa ga uban aka yi ijra'at tun na gudanar da tabbatar da aure a kullu to ko ya ga mai son ɗiyan nan ya ga a wata ya kaso to sai da shi hankuli ko ta ya mai yawa uwa ta ta uwa ta ta bai iya cewa ya hawasa armen ɗiyan uwa ya kaso bai yawa ko ya ce ya haka nan shari'a ba ta yadda ba to kuma waraba ibukum Allah ya haramta muku shageronku wace ce shagero agola Wadda an ka haihuwa lori an ka so da ita nan duk geron da ka noma ta shanye shi rabiba ke jam'u rabibatin jam'i ta na wadda ake reno wahiya bintu zawji yan mata ne ga wannan miji wanda ba shi ba to amma an haramta daga matanku Allah fi hudurku waɗannan da a cikin tsaronku tarabu na hunda kuna renon su sifatun muwafaqatu lil galib wala buhumu laha ko ku rene su ba min nisaikum allati bihin bihinna amma ga matanku da kuka duhuri da su jami'u tumuhu da kuka jama'i da su wa in lam takunu dakaltum bihinna amma idan ya zan ba ku dubuli da su ba to fala junaha alaikum ba lahi gare ku fi nikahi banati ina cikin almin diyan su idza faraqtumuhun in kun rabu wato anan idan mutum ya gama ta yake yana so yan neme ta ga wanda awwalin ta an ka bashi an kulla aure ba ta tare gida ne ba sai ta yau da hidahi misali sai ta ba iyarta ita ko iya ta wa ado ta kawo ma ango lokacin da take kawo ma ango ta aje kaya ta jura sai ke tsaya ta ce baba lahiya ce a ba magana baba aka yi ba ke daga wani wuri ta ce ai nisa ɗaya amarya ya ce to lallai ku kula almin gana walau yayo ya ɗaya amarya ce ta ɗaya amarya sai ya ai koma waliyayin da sun ka kula mai aure ce shi kure an kai dama ba ita ka nuni ba wata yana nan ita ka nuni wace ya ce wata an ka aiko ɗazu so ina magana shari'a ba ina magana lokaci ba to ya kamata tsohuwa ta yi hankuri a koma ga yarinya wannan babu komi lokacin da ya zanta ya ne ta an kai haka nan da ita to babu maganar ya walwale ya koma ga tsohuwar Allah ganar Allah ya halatta muku Allah ya haramta muku wa khala'ilu haka nan ko matan abna'ikum ya'yanku wato matan ɗiyanku haram na gari ku aure su ba ya halatta mutum ya almata ɗane Allah zina min a salabiku amma waɗanda ana tsakon ku ka na tsatso wanda ka haifa ɗanai ya ɗafin nan mata ta yi haramun ta gare ka amma da khilafi sabanin man tabannaitu muhum wanda kuka wa ne, ma wuce muku baba walakum nisafu la ilu yana kun samu ku almi matansu, sun sun fake wa amma khalailul abna'i amma matan na arda a sha da mamma ko ulima an san tarihi na haramcin su bi sunnati da sunan manzon Allah wato anan nan kalma bahaushe ta shigo cewa tana barin halar don kunya yanzu ɗanka wanda ka haifa ɗan tsatsonka haram naka arin mata ce kuma ga al'ada ɗan adam da mata ta da ice duk guda ya ganin su sai ko in ya zan ba na kwarai ba so amma mata ɗanwa ko mata ɗan ƙari in ka sake ta da da shara kana ya aurenta to amma halas ya mai waya ko wata waya hmm. eh? kuma Allah ya haramta wa an tajma'u ku tara wato bainal uktain tsakanin yan uwa bin min nasabin na nasara aure za an ko da bin kan da aure wato ku tsara yan uwa biyu kamar mace da kauna ubanta ko mace da kauna uwarta ka hada su matan ka na su kishi haramun na shine mai abin nan mamul Bashari ke cewa aw jam'u sintai hurri ma law qaddara idahuma unsa qura zakara haramun na tara biyu namiji da mace da sun zan guda namiji guda mace ba su aure tsakanin su haram na to in mata na zalla su zan matan ka ce haramun wannan ke nan haramci na mu'akkadi haramci kan farare Ba ya halatta mutum ya armi mace sanai armi kauna ubanta uwa ɗaya uwa ɗaya ko uwa guda ga ɗakin yawa ga ɗakin ƙaunar ubanta shi kishi kai halatta lokaci guda amma haramci da mu'akati haramci na kan farari. da ita mata ta mutu tana auro ta ko ka sake ta wani abu ya zo na hatsaniya kila ko kuma rashin jituwa sai ka dai ba ta takarda ka sake ta ina koma kace ce kauna ubanta ta kaso ba ina magana lokacin yanzu ba a lokacin ce adam ne ai tun da ya riga ka koma da ya sai ya kaza ko alma a'a alma ba suna na ba rabuwa ha to dan suna ta uku aka ce kuma kuma kamar yare kauna kana alma da ya zama bai yi ba kun karabu to in kana da kauna uwa dai uba da ɗakin su guda kana iya ka ce kauna ka kaso ba komi <laughs> Allah so kaka. Hmm. aha eh eh ya da kauna da kuma kauna uwa da da kauna da nan kauna uba hmm. an yan wana kudu muna tare wayar haɓa bihi ma fi sunnati an riskat ga sunna aljam'u tarawa bai na hawa bai na amma tsakanin da amma ta na ubanta an take wahalar ne sunan manzo Allah ta rikar da haka an kala ta ko kauna ubanta waya juzu nisahu kullu wahidatan ta firaji amma ko wace yana halatta a arme da ita kai wacce ta mutu sai ka armo wanka ko kun rabu wa mulku ma ma'an amma mulkin su gaba ɗaya wani ta abin nan da takin guda wannan ya halatta in ya mallake su gaba ɗaya babu komi amma ya zan guda ya ka ke take su duka amma ya zan bayi a karkashi ne Allah gana da illa ma karsar ba sai abin da ya riga da ma ya riga ya fil jahiliyyah fil jahiliyya min nikahikum na armanku ba ma zikir sashi abin da an sa ambata fala junaha alaikum fi babu lahi gare ku ciki inna allaha kana gafuran allah ya zan mai gafara lima salafa ga abin da shude min kun gare ku kablan nahi rahima allah ya zan mai jin kai kun gare ku ma haza ku da zan da allah bai kama ku da laifi fi ma ba ga abin da shude kablan nahi gabanin hali allah ya kana damuwa don haka kun gani waɗanga abubuwa da an kai magana musulunci ya haramta wasu mata a aure su guda bakwai gihin zumunta guda bakwai gihin sarakuta musulci ya hana haka don haka shi kenan cikin waɗanda da an haramta gihin zumunta da waɗanda an haramta gihin sarakuta to akwai kuma waɗanda an haramta akwai haramci mu'abbadi akwai haramci mu'abbadi eh, don haka a shi kullun in matsala ta zo to ya kamata a dube ta nina na musulunci ya kira kai ne kada mutum shi hamfare shi abinda ba haka ba Allah sauƙaƙe ko ci gaba كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مهتنين غير مسافهين فما استمتعتم أَخَذْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم المحصنات kuma an haramta gare ku mata masu maza in mace na da miji to haramun naka aure ta muna tare da kuwa wato akwai irin abin da ake yau cin ƙarfi miji ya saki mata bata gama idda ba wani na bukata ta hirutsa a aura a aura mai ta a kai mai dole jaya to mata wadda a gidanka ba ta halatta gare ka hmm, ba ta halatta Allah so ka eh ko kuma mai nan mai ya mata ga waliyinta an zo habbai ko an yi an shaida an bashi ka kutso ka ce ka amshe ta a kai maka ita gidanka mata wani ta a gidanka Allah ya sauƙaƙa to haramun na wannan wal muqtanatu minan nisa haram na mutum ya aure ta tangantattun mata wato waɗanda adda maza an san ki wuni ku aure su qabla mufalaqati ajwazihin na gabanin su rabu da mazan su in kana so in sun rabu da mijin ka bari ta gama idda sai ka shigo ka nema fara'ira مسلمات ƴaƴa musulmai مسلمي كن sun ka zama aula muna tare da kuwa illa ma sai abinda da kamin al-ima'i na bayi bisabi da kamu walakum wada'uhunna wa da an ka yaƙi sai an ka samu ganima ta bayi to cikin bayan na wannan aka kama akwai mata to an raba an ba wani to wannan da an ka bashi ya halatta ya taka ta ko da can gidan ya ki harbi harbina matuƙa ta istibra'i ko da san da an hakama ta tana da miji domin abin da shari'a ta ce wa hada musabiyun nisa da an kama mace matsayin bau koya to auren ta ya rushe kamu ya rushe aure to banda wannan ba da istibra'i ba istibra'i wa dukhulu fil islam ko ba cikin cikin musulunci Ba in ka ji an ce a ya taka ta babu haramci ko ba ta shiga musulunci ba illa alkitabiya ta sai kitabawa wato wanda yake ma'abuta littafi wa ba wa hunna wannan ya halatta kin su ba da istibra'i ba istibra'i fakat da annal kitabiya domin kitabawa mubahul lil muslimin wa hunna halan ne ga musulmi cikin su taballahi ma'ana aikata ballahu tahrimu haula'i shi amana ce sai Allah ya wajabta haramcin waɗanga kuma dukkanin waɗanda da an ka ambata akwai mu'abuda ta tahrim cikinsu masu masu haramci sannan masu akwai masu mu'akkacin haramci nan in ka kura mafasanat wato muktanat minan nisa su haramcin su mu'akkati na kan farari da duk matar a gidan wani haramta ga wani namiji amma haramci kan farari in mijin ya sake ta wani miji na yi aurenta to haramcin da wani na? ba kan farari da to sannan kuma wadda an ka hana a haɗa ta da wani kamar wadda an ka ce 'yan uwa biyu kamar ya da ƙauna to haramcin su ma farari na in an saki kauna ana yi aunanya ko an saki ana yi alman kauna ko haka nan wata take mace da anan ubanta ko kana uwanta abin nan da kauna uwarta ko kauna ubanta da wata an ka aura cikin idda in ya zan idda ta aure ta ita ma kaga an haramta maka ita amma haramcin mu'akkati na ba mu'abbadi ba kamar ya zan ka aure mata wadda mijinta ya sake ta tana idda aure to kaga da an kai magana tabiru ta harimi aure cikin idda zaki cikin idda a kada ana nuhin wadda adda aure wadda mijinta ya sake ta saki daya ba misali ko biyu wannan ai mata zawuja ta in ka aure da mata wadda a gidanka ba ita aka magana ba Allah shi ganar da to kun gani shi na ce kitab Allah nusiba alal mazdar ay kataba zalika alaikum Allah ya waje wajabta wannan gare ku yana haramce kuma ko hilla lakum an halatta gare ku gilbina bina'i lil wa qul alil fa'ili an haramta lakum gare ku ma wara azalikum abinda ya wanci wannan wato abin nan in banda waɗanga duka to wannan an halatta gare ku ai cewa ma hore mu banda amin da an karanta alaikum gari ku min nisa ina mata an tabta ku neme su su dulabu ku nemi an nisa mata bi amwalikum wannan tare da kuwa ku nemi mata bi amwalikum wannan shi ya nuna ba a sadaki sai abin da ya zama malu abin da ana iya kira ne dukiya da shi aka sadaki a'a ba a yi da abin da bai kai rubu dinarin ba kun da Allah ya ce an tabtagu bi amwalikum ashe kenan wala budda min kaunihi bima yusamma malan shar'a ba makawa sadaki ya zanda abin da ake ambato dukiya ga shar'a ba haka maluma suka saba imamu duka'i yace abinda a karancin sadaki dirhami 40 imamu na ka'i dirhami 40 a karancin sadaki sa'id bin jubayr shi ko ce dirhami 50 shi a karancin sadaki halim abi talib yace babu sadaki abinda ya zan kan daga dirhami biyar ba sadaki na ba to sannan shi ko abin hanifa ya ce dirhami goma da su aka sarrafi sannan sha'abi shi ma ya ce dirhami goma lokacin imamu na malik ya ce dirhami uku duk waɗanga nastoshi da an kai magana ka take da ita haƙiƙa duba shi ba ka da bai haƙiƙa da jami'ul jami'ul ahkam tafsirin qur'ani da haka sadaki ba a yi ne sai da abin da ake kira malu in ko kace ana yi to kai karo da qur'ani bi amwalikum bi qur'ani Allah da na damuwa to anan yana yi wa wani ci ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani iltamis walau khataman min hadidin wani wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta ce manzon Allah in kana da bukata da ni na ba da kaina gare ka manzo Allah ya shuru wannan ya ce ya manzo Allah in in ba ka da bukata ni ina so annabi ya shuru can bayan bawan Allah na haina sai ba da sai kira shi yace ku kana da abin sadaki yace ba shi da ko yace sai dai faru shi sai gida ya dawo wace ko ɗari banda ko ga ko ga yace ko ga ko ba a ba annabi ce to sai ka samu koda zobin bakin karhi da shi abdullahi abin da ya ce cikin da ya a tawili fi ma'ani tanzil ce zobin bakin karhi ai ana kawa da shi kuma yana ya ma hidir hali uku ya hidir hali uku na hali uku duk Allah ya ganar da mu to duk da talaƙin shi ne da talaƙi fi zawaji da armi a wasu manin sai bai wajen bayi kenan ko ku kuɗi wani sai suwa muktinina suna katangantattu mutazawujin suna masu aure gairu masafiyin ba suna mazinata ba zanina suna mazinata wa maskanta atum abinda kun ka jira ta mata kun ka jira yi da shi min hunna daga cikin su mimman tazawwajtum ga wadannan kun ka aura bil wadin taki walau maratan kuma da shuɗi gudana to kuma su sadakin su muna tare da kowa wakila an ce almuradu abinda an manuwa bil ayati da aya ga kawo mutu'a karamin mutu'a mi ashiya wa huwa an al mar'a shine mutum ya aure mace ila muddatin ma'aluma zuwa ga mudda sananna bi shay'in ma'alumin da abu sananne fa idan qabat tilka mudda in wal mudda ta kare banan minhu mata ta misalce shi misali yanzu ba ramadan na mutu kike ba to ga armen a sai ce bari mu yi arme da ni da ke ka a shiga azumi da mata ka a shiga azumi da miji amma da ramadana ya wuce kowa san gidan uba ne wannan shi ta mai mutuwa ya ba ta abu na sadaki sananne min gairi dalakin ba ko da saki ba da lokacin ya ta su wa tasabu rahimaha sai sai isra'i ma ya wata ina yarin da haila guda wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi ya wa amma mutu'atin nisa amma arnan mutu'ata wa hiya min gara'ib shari'a yana daga cikin abin da abba ko na shari'a Don an أو أهلت mutu'a. المتوعة في سر الإسلام أكيد في فرق musulunci. sun mahurrimat sannan an haramta shi yau ba yi ba ranar haibara muna tare da kuwa sun ma'ubihat sannan an halata shi ga zata audasi a cikin yakin audasi sun mahurrimat sannan an haramta ba da zalika bayan haka to yanzu kan wasu ƙarra al'amur al'amari ya tabbata ala tahrim akan haramci armen mutuwa haramun na hababu duniya wanda ya armen mutuwa zin ɗaya yi mazinacin banza walaysa laha ukhtun kana mutu a da yar uwa illa mas'alatul qibla ce mas'ala al-qibla wanda ana dubin kafa annabi ya jira ya koma madina an ka ce ya koma ya riyu da makaris domin ya haɗa kan yahudawa yana na yana yana na yana yi Allah ya ce koma wani waje haka haram to nafka lallai shahiwa a alaiha ya kullo gare ta mara kai soju sun masu ƙarar sannan ta bata da yau yau babu inda aka dubi akai goshi ƙasa in ba alƙibla ba ka'aba ko ana dubin wani wuri to kamar da ka san haka haka babu abin da ka halatta ma yau wani ya aure Allah nan da mu aha Mm. mutu zan waja ce mm. wannan tabi da sahari ne daban da su a yanzu mata wadda abin da mijinta ya mutu Ko kowace wadda an kasa ki ba'i da sauransu a sunan da wanda aka wata da sahari ne to shi wannan abin da sabon shige shi ba sura talatin da shida gare shi akwai ta da bakwai sura 36 sura ishirin su a halatta sura 16 su a haram ya bi da tarihi na dannan in wannan abu ya auku har babu duniya ba kuma ranar aminta wani zurfi na in mun ka fara shi wanda dai hili ga ko isa Allah ganar da mu wato qur'ani ya kumshi ilmin mukka shi ne shehu abdullahi bin fodo yake cewa wa ba'du fal qur'anu ba'un zahirun فالعلماء هلكه مؤثر كل هنون منه تستمد وكل ما خالفه فرد الصادق واجب للقدماء لم يدونوا علومه كما قدونوا العلوم للحديث كم ترك القديم للحديث الله يقانا الدموع فآتوهن كباس أجورهن لا ديكون سمهورهن صداكين التي فررسم لهن ونكون كفر الأيام خامسون min ba'dil farida bayan ci yankawa da kun kai wala juna alaikum babu da gare ku fi ma tara dai tun ga abin da kun kai yarda dai ne an tumo hunna ku da suwa jihi da shi min ba'dil farida bayan ka yadda abin da an ka rage bayan abin da an ka farlanta min haƙƙi azhanaka da fashin ta au ziyaratin ku kari alaiha akai anan gwargwadon abin da aka ce ne sadaki wanda a akalla ga sadaki domin sadaki bai da iyaka sama amma yana da iyaka ƙasa yana da abin da ake shafe ka haka amma bai da iyaka da aka shaka a hurta haka nan sadaki kenan haka ke kenan babu da higare ku tsakanin ku da mata abin da kuka yarda daidaiya amma ya zan wannan farin da an ka ce to an hukai gari ta kace ke ta ce na'am sai ce kai ina son aure ki ce tau bayan an biya sadaki yan an gama zai miki wata babbar kyauta ta ce mina na ya ce to sadaki dai abin da an kai dubu hamsin yan an gama aure ba kyauta dubu ɗari to bayan an aure ya kulle an kulle aure a abin da sauransu babu laifi ga wannan abin ta amshe shi babu laifi ta bata kuma mukarama ce domin an armi an girme shi an armi an gine shi akan mukarama ko ko a'a in an gama aure zan kake haji ko ko a'a in an gama aure bashin da aka miki zan biya ya halatta to kuma ga shi tsaki lalle ne dole in an kai aure a bashe shi kuma shi to ga miji domin ba a kulla aure da mata duwar suka son namiji zai yi ta ce mana bari a kulla muna aure in don kuɗin da za ka yi sadaki bari nina da ma sadaki ba a yin haka nan shi ne sai shi biɗo shi biya sadaki in ya biɗo biya sadaki ya hirki ta jin jin Sai in yana son ya sake ta sai da dubi kuɗi ne amma in ita ta biya sai ce ko yanzu na sake ta ina kan mai biya a yi ta kan da kaga babu kyau ba haka ma kuma suka ce a ko da wani aiki zai yi wanda cikin aikin nan za a rika cire kuɗin sadaki a tara a biya to ana ya kulla aure abihi abihi bashi yanzu in mace ta ce kana son mutum yace shi ku shi na aurenta to amma a kai kuɗin sisin kowa bai da shi ba mata yana so amma bai da kuɗin ba mata tana so ne amma bai da kuɗin to ya halatta matan nan in ta taho gida na yi ta ba shi kuɗi ya so mata buhun wake ya so mata jarkan mai a ɗora tuwa ya ƙosai yana ɗauko yana garka yana sai suwa a ɗora tara al'ada ya biya sadake babu komi ko buhun gyada ta ɗora soyawa tana kasa mai sai da shi ta ce ta naira goma goma babu komi in za komi in an ka fitowa a to a ɗora tsaye bil'ada ana tara in ya kai gwargwargwaron kuɗin saki shi biya ta riba eh, riba a al'ada za a ba al'ada ba ba ba al'ada don ne sallah to haƙƙi ne mana in aka tara sai ya biya sadaki ne eh, bayan ya biya eh. yana ita yana kuɗi ya halatta a ba ka iyawa kai ba ka iyawa wani ha. ha awar mm abu komi so bai da kuɗi a zai to lokaci na ta haka ha inna Allah kun shi ne inna Allah kana aliman Allah ya zama sani da halƙihi wani ma da ta ka fa da ya shirya shi gare su hakima mai hikima fi cikin sa to ci gaba صدق الله azim sai a saurara wato dama ayoyin waɗannan suna da ɗumi ƙwarai suna da hukunce hukunce in ku kunce mu shashaha mu zan wuce haka shi sai mu shaha a ga ta mali a bai da komi abai ce ga haka malar a saurara ubin lasarin alimin shaɗaɗun rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala khairul anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa liman tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam a ah, kamar kullum muna saurara wannan karatu ne a babban masallacin jama'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe wanda a sheka firhamani ta shiga shugaban mutum malamai na jihar kebe ke gabatarwa a yau tare da alarama malam muhammad awal dan gamaci allah ya saka masa tsari a insha allahu mai tambaya na farko yana cewa allah gafarta malam na'am to allah a walware mana wannan matsala cewa na ji wani na cewa sanya hula da babban riga da yin sallar ta hajji duk da yi sanya sanya hula da babban riga da yin sallar ta hajji sallar da ake a ƙarshen dare liki goma eh. cewa duk bid'a ne to ka san saman ne ta an tun fi faqihan munaziran gaira ana in fal junonu hununu to shi ku irin ta shauka annan Eh, ya ce ya san hukuncin addini kuma bai sani ba sanya riga ba bida ba ne sanya hula ba bida ba ne duk suna da hadisai wato shehu abdullahi bin hudu ya ce duk abin da kawai su haya baka sani ba ya ce minka kusurun fa zubi su'ali takaitawa gare ka take ka tambaya ga mallamai kana ganewa don haka ina wa wannan uzuri da sani na ba ah, sannan sallar tahajjud akwai na filfili waɗanda shari'a ta san da su su sallata dare ƙoƙarin dare ta hajji tana ciki tana cikin abinda shari'a ta san da su sai dai kaifiyar wadda za a yinta wannan shine fitar da magana a saudiya ana yin tahajjur harami domin mu shahada da ka'aba kuma cikin wata mai alfarma a madina ana tahajjur harami domin falalar da aka salla masallacin manzon Allah domin madina in ba masallaci na kai sallah ba falalar da an kawai ba ka samu ta sai cikin masallacin don haka sun sun ɗauki gabarar ta hajji sai su sai can su yi shi jam'i gaba ɗai to amma nan gida in za ka yanta kai ta gidanka kai ɗai shi ya fi Allah ya gane da mu a sai ne tambaya na gaba yake Allah gafa da malam shine yake da ainihin wa wanda wasu guda uban su guda na'am sai zan ciwon yana da mashin sai suka yi yarje ne ya cewa zai sai mashin din amma dai ba su yi ciniki na nawa za zai biya sai dai ya ce in ya samu kuɗi sai a yi ma mashin din kuɗi sai ya bashi to gabanin haka sai Allah ya yi ma wani rasuwa kuma shi wan bai da ma'ana bai aihu ba amma yana da uwa yana da uba ya ce shi su uwayen da suke da haƙƙi a kai sun samu su na yi waɗannan kuɗin mashin ko ko ne a mashin tun da wanka bai siyan ma ba yanzu na magadana na magadan da ya bari kace yana da uwa yana da uba to yana da mata to shi abbai sanya ba ga alama dai yana sa ran bai da ita eh? ya ce bai da ɗiya amma yana da uwa yana da uba ya ce yana da mata in mutum ya tambaya wanda ya tambaya aka amsa mai shi a haɗarin tambaya mm. sai mutum ya zo wurin tambaya sai shi ba lulluɓa da hali shi ko malamin da an kawa fatawa ƙa'ida fatawa mai tambaya abin da ya tambaya aka kai labarin hukuncin shari'a don mai ba da amsa ba cewa an kai mai leƙen asirin mutane na balle sai ya binciko a nan shi dai wanga tsakani na mai rasuwa bai da gado su ga mace ya ma bata bai da iyali bai mai aure ba ya ce bai aure ba hmm. eh? Eh. amma uwa da uba na nan to shi dai bai gado ya na mai gado ko bane. shi ya tare kowa domin abinda zuki abinda za a buga dukiya uku an ka buga uku a ba uwa guda sulusi saura nawa uba ya kwashe shi ko dan uwa ta zuwa kukan dan uwa ne ya mutu to na abin da za ce musu to ni hoya yana ya mai alƙawarin su sami mashin ɗin amma sun da bayyana na san mashin na kuna to ina sayi in sun kace sun ba shi kenan in mutum na da abin ne ɗauka ba wani sai a ce a'a sai da dafa wani ku an cikin gida ba na'am a ah, sai mai tambaya na gaba na'am yace shi ne yana tare da matarsa tsawon lokaci haka da sai zan yi zaton cewa wani yana tare da ita a'udhu billahi kuma sai ce sai sa ya kima ya tambaye ta kuma ta faɗa ne gaskiya tana tare da shi kuma tsawon lokaci yana amfani da ita ya ce me amma tsayin auren a'a ai zamanta tare da wani bai bata aurensu ba amma ta samu rashin lahiya sannan ƙa'ida yanzu shi ko bai kamata ya koma ta ba sai ta istibra'i sannan in ta tuba ma Allah ta bari domin matsala ce mai wayar bari in haka ta faru ta amana kenan ƙarshe Allah sauƙaƙa ƙwarai ku sai mai tambaya na gaba ya ce ala kafa tamala shi ko ya halatta matar da san ke gaban masallaci da fi man sallah eh in tana jin murya sauti ba sai ta ala ba ba sai ta latifika ba domin in tabbihi ta latifika in an kai zama aka fara sallah aka kare da bata kace ba to an yi zamu ta yi amma in ta kace an shiga da dawara don abin da an aikinta na yanzu in ta kace dole ta yi jinkiri nan da ta gani ne ya sallama sannan ta yi da sallah in ko jinkirin ta ya suwa ta yi da sallan nan liman bai sallama ba sallar ta ba ce wanda ya rigi liman sallama sallah ya ci gaba sai tambayar sa ya ce me hukuncin mutumin da yake baya da sallah amma bai ji kware ma'ana bai ji kware liman wanda bai ji kware ya halatta ya bada sallah eh. suna iya karatu to alamu yana iya karatu amma dai a ba alamu ba da ya fada ba ga ta malam matukai yana iya karatu yana hita sauti to yana halatta ya ba da sallah amma in akwai masu lahiya makaruhi na ya ba su amma in bai ji kuma ji ne ya kasa kuma karatun bai iya magana sosai to ba zai ba da sallah ba aka sin makaho shi shi na ya ba da sallah sai dai magariba da abin da an ka karhanta gare shi kuma ya ci gaba sai tambayar ta uku idan mutum yana sallah amma ba ya rikon hannunsa ko akwai laifi ga haka bai ne rikon hannunsa ma'ana yana sadar hoho mutum na sallah amma bai rikon hannunsa amma sadar da ya bai kablo eh. suna na yi mai kablo ya yi suna mai sadar ya yi suna wanda ce ba haka shi kan bid'a ana domin duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun ka siffanta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yayi sadalu a ce yayi qablu ba to sadalu na sannan akwai hadisan da sun ka nuna annabi ya qablu maluma ba su sabani akan katab su ga shari'a amma suna sabani gun wani yake sabanin malamai ga ƙaunu da sadalu suna saɓani na ga wani yake misali imamu ahmad imamu shafi sun rinjaye da sunnar abnu bisa ga sunnar kadunu lokacin da imamu malik da imamu ibn da imamu laisu su ko sun karin jaya da sunnar kadunu bisa ga sunnar kabnu karanta littafin askari ya ce wa halil afdalu a ƙaduhuma ta haka sadarihi ko irsaluhuma shin wai abin tambaya shin mutum shi riƙe hannuwa ƙarƙashin ƙirjinsa shi tablu shi ya yi ko ko a a sake su ya yi wannan shine magana ta ilimi ta malamai amma in kaji wannan magana ta ai ba a so da kaza kaza to a sai adda da daga waka take makaranta in ka ji wani ya ce ba a kamnu kaza kaza shi ka kaɗa gawa ta kashi makaranta ba sun aka yi na ba Allah shiga na damuwa abin humor da sa'idi akwai hadisinsa wanda ya ruwaito ya tashi yana ɗai cikin goma na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dun ku sanin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sahaban guda tara suka ce kai mu mi yace nahi ku sanin sunnar manzon Allah suka ce to in kai mu sanin sunnar manzon Allah sai fanta muna ya kama sai fanta mu sallar manzon Allah tun daga kabbara harma har karatun fatiha har ya kai ga sallamawa amma cikin sifantawa nan da ya kai bai ce musu annabi ya rike hannu ba bai ce annabi ya rike hannu ba duk ya gama sifanta sallah sahaban ga sun kai ittifaqi sun kawada mai eh lalle kashi mu sanin sallah manzon Allah wannan kakara ta akai kakara na yi kusani suka ce to in ka mu sanin sifanta ya sifanta da shi annabi ya rike hannu ne ba da shi annabi ya rike hannu ne ba suka ce eh lalle sun ka saka mai suka ce kamun sani da da da cewa qablu ba da ɗaya ki sai ah, ka sai ka ta sallama zuwa Allah ka saki hannu ba qablu ba da cewa sallar ba daidai ba daidai bane in da cewa qablu ba da sai ka ah, to ka saki hannu ai ko ba ki qablu ba mun gane wannan wannan hadisi kenan wannan hadisi musu ne wanda ya salla gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na zaune ya zo ya salla ya gama ya tashi shi sai manzon Allah ya kire shi tawo ya za ka yace gane ne ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai tun yau shi ka ga sallah ya ambata manzo Allah lokaci mai mai tsawo yace to in haka ka sallah to kada ka sallah ka sallah ba wata riwaya an ka ce annabi ya ce ne ko ma kai sallah sai ba kai sallah ba ya koma ya yi sallah yadda ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi ba sallah ko ba kai sallah ya koma ya dace irji fa salli wa innaka lam tusalli ya dace ya manzo Allah wallahi ba iya kyautata da wata sallah wadda ba irin haka ba shi ka karanta san sallah haka ne iya annabi ya fara karanta san sallah tun daga kafara harma har kai da sallama annabi ce mai rike hannunka ba muna tare da ku saboda haka yana da kyau mutane su mai da hankali kar su ɗora mutane cikin rigima Allah gane damuwa to kuma ita shari'a ya an ka faɗe ta ko ya an kai ta sai ka da haka take insha Allah nan za mu dakata kuma sai gobe a ah, sai limai a tsawa alima akwai bukata imam bojo akwai mu bukata marasa lafiya da masu bukatoci da tsaya da mu cikin gaba daya sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تأسر اللهم يسر ولا تأسر اللهم يسر ولا تأسر اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا مسلما إلا هديته ولا عدوا كافرا إلا لأنته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رزق ولنا فيها صلاحا إلا قليتها ويسرتها يا رب العالمين وباسمك بدأنا وبه هتمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم